عباد الله من الطبيعي أن يشتاق للجنة كل من سمع بها ولكن هل يكفي الشوق والتمني من غير تقديم طرق الوصول إلى هذه الدرجة إن من يتمنى نفسه بالوصول إلى الجنة ثم لا يسلك طرق دخولها والفوز بها هو شخص غرته وخدعته الدنيا الفانية وسوف تظهر خسارته يوم القيامة يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويسوق المجرمون إلى جهنم وردا اعلموا أيها الإخوة في هذه الدنيا اعلموا فيها لآخرتكم فإنكم فائزون بإذن الله وإليكم بعض الطرق إلى الجنة من قول الله تبارك وتعالى وأقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولا عباد الله من طرق الدخول إلى الجنة طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما وقال تعالى في سورة البقرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ثانيا عباد الله الاستقامة على دين الله يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ثالثا عباد الله الصبر على البأس والضراء أو البأساء والضراء يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رابعا عباد الله تزكية النفس لله تبارك وتعالى يقول الله تعالى في سورة طه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى خامسا عباد الله الجهاد الجسدي والمالي والعلمي يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين سادسا عباد الله إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى يقول الله تعالى في سورة الرعد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبى الدار سابعا عباد الله كثرة التردد على المسجد لأداء الصلوات يقول صلى الله عليه وسلم من قدا إلى المسجد أوراها أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أوراها تاسعا عباد الله بناء المساجد في الدول لا سيما الأمكنة التي تحتاج إلى هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا yabtaji bihi wajha Allah bana Allah lahu mithluhu fil janna عاشرا واخيرا عباد الله طلب العلم اتقاء وجه الله تبارك وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه رواه مسلم واقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da jinzina da kirare sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmawarsa da taimakonsa da agajinsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya dora shi kan shiriya shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu baki daya bayan haka ya ku ƴan uwana masu albarka zaka ga mutane suna shauki zuwa ga aljanna suna buƙatar shigarta suna maganganu a kanta wanda yake nuna ƙaunarta wanda yake nuna sha'awarta da buƙatarta amma shin ana shiga aljanna ne da tsantsar shauƙi da buri ana shiga aljanna ne da tsantsar sha'awa da bukata ko kuma a'a ana shiga aljanna ne ta hanyar wasu ayyuka da Allah maɗaukacin sarki ya ambata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa suna daga cikin dalilan samun aljanna hakika wanda yake fatan ya samu aljanna ya shiga cikinta kuma bai ba hanyar da ya kamata ba bai yi aikin da ya dace ba to lalle wannan yana daga cikin tantiran marasa tunani da sanin ya kamata mawaƙi yana cewa tarumul izza summa talamu lailan sai ce wal jununu fununu kana neman izza kuma kana bacci da daddare baka tashi kai aiki kai research kai bincike dan ka samu ka kai zuwa ga wannan matsayi ba yace to ko da yake haukan iri iri ne kai kuma wanda Allah ya jarrabe ka da shi kenan hakika duniya ta ruɗu wanda ya shantake yake so ya samu kuma yana ganin da wannan shantakewar zai samu asara ta tabbata ga wanda ya miƙe kafa yake ya kwanta yana bacci salema ba tare da aiki ba kuma yana so ya gama da duniya lafiya yana so kuma Allah ya bashi aljanna ya kai dan uwana mai albarka ka sani cewa daga cikin manya-manyan hanyoyin samun tsiran duniya da lahira shine cikakkiyar da'a ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗa mana cikin suratul fatih aya ta goma sha bakwai yace wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya ba Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai higar da shi aljanna wanda koramu ke gudana a karkashin ta sai ce wa man yatawalla yu'adhibuhu azaban alima wanda ko ya juya wa Allah baya ya juya wa abin da ya dace wa baya to hakika Allah zai masa azaba azaba mai radadi Allah ka raba mu da azabarka wannan yana daga cikin hanya wacce take sa ɗan adam ya ji daɗi a duniya ɗan adam ya ji daɗi a lahira musulmi ya more ya hole a nan duniya kuma ya more ya hole a lahira idan ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wannan horewa da morewar ta duniya za ta zo ta fannoni daban-daban ko dai Allah maɗaukacin sarki ya ba shi duk abin da 'yan duniya suke da bukata duk abin da 'yan duniya suke so shi Allah ya mar amma akan layi na biyayyar Allah sai zama yana more duniyarsa amma akan addini yana more rayuwarsa amma akan biyayyar Allah bahaushe yace more rayuwa addini ma'ana in kana neman cikakken abin da ake more rayuwa da shi shine more rayuwa akan addinin Allah ba akan sabon Allah ba hanya ta biyu suka ce cikakken imani da Allah da aikin kirki yayin da ɗan adam yake cike da imani da Allah da yarda da dokokinsa da kaucewa abin da ya hana to yakan tsinci kansa cikin irin wata aljanna kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim ya faɗa tun daga nan duniya zai shiga aljannar duniya kuma in kiyama ta tashi Allah ya saka shi a aljannarsa Allah ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 82 Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aikin kirki Allah ya ce waɗannan su ne ‘yan aljanna kuma za su dawwama a cikinta hanya ta uku daga cikin hanyoyi na samun rahamar Allah da kuma rayuwa mai kyau a nan duniya shine al-istiqamatu ala dinillahi wa ala ta'atillah wa ala sidiki wal amana shine tsayuwa akan addinin Allah da yi wa Allah da'a da tsayuwa kan gaskiya da kuma tsayuwa kan amana Allah ta innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce mu shine Allah sun mastaqamu kuma suka tsaya kan haka ba su yi rawa ba ƙafarsu ba ta zame ba ba su biye wa al'amuran shaidan ba ba su kauce wa tafarkin Allah ba Allah ya ce fala khawfun alaihim waɗannan babu tsoro a kansu a nan duniya wala hum yahzanuna kuma a kiyama ba za su yi bakin ciki ba ma'ana duniyar su da lahirar su za su zauna lafiya saboda me sun yarda Allah ne mahalicci sun yarda shi ne abin bauta sun yarda ya kaɗaitu da sunayensa da siffofinsa masu tsarki kuma suna aiki da hakan akan gabobinsu da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce suna nan za su yi rayuwa wacce take mai kyau babu tsoro babu tashin hankali sai Allah ya ce ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malu wannan sune yan aljanna za su dawwama a cikin ta kuma sakamako ne na abin da suka aikata aljaza'u min jinsil amal wannan ya zo a cikin suratul ahqaf tun daga aya ta goma sha biyu har zuwa aya ta goma sha uku daga cikin hanyoyin nasara duniya da lahira da samun tsiran duniya da lahira da rayuwa wacce take ingantatta ko da mutane suna ruɗe da samun aljannar Allah da shiga cikin falala ta alherin Allah ina asabru alal ba'sa'i wad darra hakuri da jurewa da jajircewa akan masifu da matsaloli na rayuwa da jarabawoyi da Allah ke yi wa bayi hakika Allah madaukakin sarki zai ainihin wato yayi wannan damuwar kuma daga karfe zai tabbatar da kai akan tsari da zai zamanto na alheri idan kai hakuri Allah ta am hasibtum an tadkhulul aljanna. shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne falamma ya'tikum masalul na khalaw min qablikum har abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba masadhumul ba'sa matsaloli na yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da tashin hankali da masifu sun same su wabbarra abubuwan cutuwa da yau da gobe da halin yau da gobe ya same su wa zulzilu an girgiza su hatta ya kula rasulu har ka ji manzo ya ce na amanu ma'ahu mata Nasarallah. tare da wanda suka yi imani da hicewa ya Allah ka ce zaka taimake mu yau ne taimakon naka bai zo Allah ya ce ala inna nasrallahi qaribun ku sani cewa taimakon Allah yana nan kusa suratul baqara aya ta 214 bil hakika wannan aya ta yi kama da halin da yan Najeriya suke ciki wa zulzilu an girgiza su kuma ana kan girgiza su an wujijjiga su kuma ana kan wujijjiga su suna buƙatar ɗaukin Allah subhanahu wata'ala suna buƙatar tallafin Allah da agajin Allah muna buƙatar yayyafi na rahama da tausayi daga gurin ubangiji subhanahu wata'ala Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka waiwaiti wannan al'umma ta wannan ƙasa taka ya Allah wanda tana daga cikin ƙasashen da duk al'ummar duniya ta yadda cewa suna daga cikin waɗanda suke tsananta biyayya ga Allah balma wannan taken da ake mana yana daga cikin abin da yasa duniya ta saka mana ido a yau yana daga cikin dalilin da ya sa miyagu da mabarnata suka kafa kahon zukarsu a kanmu saboda so suke sai sun raba mu da Allah sai sun raba mu da addini sai sun raba mu da duk wani abu na tarbiyyar musulunci da muke so mu aiwatar a cikin tsarin rayuwar mu wannan yana daga cikin babban bala'in da yau muke ciki wa zulzilu an girgiza mu ana kan girgiza mu kuma ana kan wujijjiga mu ya Allah duk mai wujuddiga mu Allah ka wujuddiga shi ya Allah Allah duk mai girgiza mu Allah ka girgiza shi ya Allah Allah ka kawo mana ɗauki daga gurinka ya Allah hakika al'ummar mu tana cikin wani hali mayaudara a cikin mu sun yi yawa matiya amana a cikin mu sun yi yawa azzaluman shugabanni sun yi kaka gida sun yi baba kere sun tare komai duk abinda. zai sa a samu sauki kokari suke sai sun hana shi faruwa yanzu kuna ga hatta adawa ana nema a hana shi a Najeriya ta wasu hanyoyi da baka isa ka faɗa ba ko ka faɗa sai ce ba haka bane ba kuma alhalin haka ne ba yadda za a yi a harkar jagoranci babu adawa sai dai idan ba demokuraɗiyyar kuka ce za a yi ba in gaskiya ne a watsar da demokuraɗiyyar mana a mulkin mulaka'u shikenan musan mulkin mulaka'u ake yi haka ne ko ba haka ba amma idan mulki ne na demokuraɗiyya kamar yadda kuke ambatawa ta ba wa kowa yanci ya fito ya nema abin da ya kamata ya nema yi wa mutanensa adalci ku ba da dama mana kun ji tsoro a baku kunun maɗaci ku sha ku yi wanke-wanke inda gaske ne ba wa duk wani wanda ke adawa da kai cewa abin da kake kai ba daidai ba ne ba shi dama a buga tawakin na ƙala rawi ne a yi mu buga mana don iyayenka a ga wanda zai nasara ma'ana idan na yarda abin da nake kai daidai ne kuma na yarda ina kan tsarin da Allah da manzansa suka yarda da shi al'umma ta yarda da ni to me zan ji tsoro dan wani ya zo ya ce zai kalubalanci matsayin da nake kai ba wani abin tsoro a ciki fito ni ma in fito sai a buga su al'umma ai ba wawaye bane kuma a hankali yan Najeriya ai suna wayewa haka ne ko ba haka ba suna fahimtar ina ya kamata ta ina ya kamata ina sai kamata su dosa to ba da fili a gwabza amma idan ka tare nan ka tare nan ka tare nan ka tare nan to ka ji tsoro ne wallahi kun ji tsoro ne da haka waɗanda suke munafurtar ƙasar nan suke so su hana ruwa gudu hatta a harkar abin da ya shafi jagoranci to muna roƙon Allah Allah ya hana musu ruwa gudu su ma saboda wannan shine ka'ida shine adalci a bawa kowa fage ya baza nasa suke domin a bambance ku kuma 'yan Najeriya wallahi sai kun ji tsoron Allah sannan Allah zai waiwaice ku duk wata haɗaka da za a yi wanda take da alaka da cewa suwana sun zo za su kwace ku ku sani wasu daga cikinsu suna daga cikin wanda suka afkar da ku haka ne ko ba haka ba suna daga cikin wanda da su aka haɗa kai aka kifar da ku to yanzu sun koma gefe kuma sun ce su ne masu kwatar ku to wallahi sai ka yi hankali Da haka ka yi hankali ba wai su wane da wane da wane ko jam'iyya kaza ko jam'iyya kaza ba kai musulmi bukatar ka shine shugaban kirki na gari ko daga ina ya fito wanda zai tausaya maka ya tausaya wa yankinka ya tausaya wa al'ummarka ya tausaya wa addininka ya tausaya wa matsayarka ka dai ta shugabanci ko an ki ko an so sai an yi ta sai yasa ba mu isa mu fita a cikin ta ba maganar mu fita a cikin ta bata taso ba muna nan dumu dumu a cikin ta amma wallahi dole ne sai an yi nazari an kai zuciya nesa an kuma koma ga Allah sannan Allah ya saurari bayi in ba haka ba wallahi kar ku yi mamaki a koma gidan jiya ko kuma gidan da ya fi na jiya muni Allah ya sauwaƙe ba fata ake yi ba sau da haka dole mu koma ga Allah mu nemi taimakon Allah mu nemi gudunmawar Allah mu nemi agajin Allah mu tsaya wa addinin Allah mu yi abin da duk ya kamata wajen sauƙe nauyin da Allah ya ɗora mana na bauta masa ba tare da haɗa da kowa cikin bauta ba sannan duk wani zalunci da duk wata shegantaka da duk wani iskanci da duk wata ƙarya da duk wani munafurci na rantsi da Allah sai mun yi wasi da shi sannan Allah zai saurare mu amma in ba haka ba Allah ya ce waye wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yahsibun haka nan muke dubunta shashin azzalumai akan azzalumai yan uwansu saboda abinda da suka kasance suna aikatawa la budda sai mun dawo yi mu sai mun shiga mun fita mun saurari Allah sannan Allah ya saurare mu amma ko shakka babu kasar nan tana cikin masifa tana cikin tashin hankali ya Allah muna roƙonka duk wanda yi da sanadin wannan masifu ta mu Allah ka jefa cikin masifa ya Allah duk wanda da gangan ya kauye yankin mu ya kauye addinin mu ya kauye al'ummar mu ya jefa mu cikin wani hali kuma ya kunnan uwar shegu da wannan abun ya Allah kai kake jefa mutane cikin kakanuka ya Allah ka jefa shi cikin kakanuka yi wannan shine kawai matsayarmu. muna nan kama ba za mu daina addu'a ba ba za mu daina roƙon Allah ba ba za mu daina gaya wa Allah ba ba za mu daina kuma kwatanta biyayya ga Allah don neman ɗauki a gurin Allah ba wallahi tallahi inda a ce za mu zama mafiya biyayyar mutane a duniya na rantse da Allah na rantse da Allah Allah madaukakin sarki ba zai karu da komai cikin biyayyar mu ba biyayyar kanmu za ta kare alherin ta namu ne falalar kanmu zai dawo to haka kuma inda za mu zama mafiya fadirtin duniya gaba ɗaya wannan fadirtin namu ba zai cutar da Allah da komai ba wannan maifin yana dawowa kanmu ne ya ayyuhan nasu innama baghayukum ala anfusikum ya ku mutane ku sani zalincin ku kanku ke dawowa inda Allah subhanahu wata'ala inna ma baghayukum ala anfusikum zalincin ku da ketar ku da muguntar ku da duk abin da za ku yi Allah ya ce ni bai shafu na bai damu bai damu na ko bai zuwa gare ni kanku zai dawo to wannan shine abin da yanzu yake faruwa da mu shine yake faruwa da mu daga cikin waɗanda suka saka mu cikin wannan yanayi wanda suka zake a waɗancan lokuta yau an waye gari suna daga cikin waɗanda yau kuma aka saka su a gaba ana so sai an ga bayan daga cikin waɗanda suke ganin cewa yasa wallahi duk abin da za ka yi ka yi shi zuciyar ka ɗaya tsakaninka da Allah duk abin da ka yi shi zuciya ɗaya Allah ka nufa addini ka nufa wallahi tallahi Allah maɗaukacin sarki ba zai kama ka ba ko da kuskure ya faru amma idan kai saboda son zuciya kai saboda wata manufa kai saboda wata bukata na rantsi da Allah sai ka zo kayi dama daga ƙarshe kuma sai bala'in abin ya zo ya shafe ka kai ma saboda ka duk abin da zani waɗannan mutanen ba su da amana duk wanda za ka yi hulɗa da shi a cikinsu wallahi ka yi taka tsantsan da shi zai iya maka rashin mutuncin da baka taɓa zato baka taɓa tsammani ba kuma duk wani taro da aka yi aka ce wai su ne masu kwato haƙƙin arewa su ne masu kwato kaza su ne masu kwatar talakawa su ne masu wani ne wallahi kai hankali da su Don mafi yawanci ɗan juma ne da ɗan jummai da haka in ɗan juma ya gama gaggaura ma mari sai ya buka wa ɗan jummai ya diddi ma maka dundu ba haka ake a Najeriya ba ɗan juma ya gama gaggaura ma mari sai ya mika wa ɗan jummai ya suburbuɗe ka da dundu to me aka yi kenan muna roƙon Allah duk inda zai fitar da mu ya fitar da mu mafita mai kyau Allahumma adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin waj'alna min ladunka sultanan nasira ya Allah duk wata mashiga da zaka shigar da mu ka shigar da mu ta gaskiya ta hakika ta dahir ta tabbas haka duk wata mafita Allah ka higar da mu mafita ta hakika ta dahir ta tabbas Allah ka sanya mana ainihin wato sulfanan nasiran daga gurinka ya Allah saboda haka wannan yana daga ciki an girgiza mu a kasar nan ana kuma kan girgiza mu Allah ka kawo mana wanda zai warware mu ko daga ina yake Allah madaukakin sarki ka kawo shi ya Allah muna dogar roƙar dauki daga gurinka kar ku manta lokacin janar Muhammadu Buhari babu yadda ba a yi ba a lokacin kawai gani ake Buhari ne abin nan maganin Najeriya nan idan muka ce a yi addu'a ma a ce Allah ya zaɓar da mafi alheri wani sai doka ma harara in kai wasa ma ya ruga ma a shar ya ce wannan magana Allah ya zabar da mafi alheri ai Buhari ne alheri kaga ya zama Allah kansa kenan daga ƙarshe me ya faru haka aka zo aka gama Buhari ya kwanta a kasan nan yana ya kwanta ya rasu sanda muka zo kan mimbarin nan da mimbarorin malamanmu muka ja hankalin mutane saboda Allah ya isar da suka dinga yi masa da tofin alasina da suka yi masa mafitar ta samu ba ta samu ba bukatar ta biya bata biya ba bayan saukar buhari baya muka ci ko gaba muka ci baya muka ƙara ci ko shakka babu wallahi ba a ci gaba ba a najeriya kaga kenan mafitar tana hannun waye tana hannun allah kawai ya allah muna roƙonka ka zabar mana abin da ya fi alkhairi gare mu ya allah duk abin da zai zama mana alkhairi ga wannan ƙasa allah ka zabar mana amma al'umma tana cikin masifa da fitina allah ka yaye mu daga cikin abin da ke sa allah ya yi wa mutum Gam gamdakatar ɗin duniya da lahira shi ne tazkiyatun nafs tsarkake zuciya da tsarkake rai mutum ya samu tsarkakakken zuciya tsakaninsa da Allah tsarkakakken zuciya tsakaninsa da al'umma kar ka yadda kai mu'amala da mutane da zuciya biyu kar ka raba kafa akan harkar ka da jama'a kar ka raba kafa tsakanin imaninka da Allah da yin abubuwan da basu kamata ba ka zamanto kai imani da Allah tsotsar yasa Allah madaukakin sarki yace a cikin suratu faha aya ta 76 subhanahu wata'ala yace jannatu adnin tajri min tahtiha hal anharu khalidina fiha aljanna ce ta zama wanda koramu ce gudana a karkashin ta za su dawwama a cikin ta yace wa zalika jaza'u man tazakka wannan sakamako ne na wanda ya tsarkake zuciyar shi wanda duk ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ransa tsakaninsa da Allah da jama'a da al'umma Allah ya ce to zan mar sakamakon duniya da lahira wa zalika jaza'u man tazakka daga cikin hanyoyin samun nasarar duniya da lahira a gurin Allah shine jihadul mali wan nafsi wal ilmi mutum ya saka cewa da dukiyarsa ko iliminsa ko kuma ransa gaba daya fansa ne ga Allah fansa ne ga addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka saka wa kanka haka ka ji cewa kana rayuwa ne minallahi fillahi kuma ilallahi daga Allah ka taho zaman Allah take a duniya kuma in ka tashi gurin Allah zaka koma ka sa wa kanka wannan ita ce rayuwar da ka zo yi ba ka zo rayuwa ne yadda kake so yadda ka ga dama ba a'a daga gurin Allah kake sannan rayuwarka kana yin ta ne a bisa tsarin Allah kuma ka tashi komawa gurin Allah za ka koma to duk mutumin da ya saka wa kansa wannan tunanin da izinin Allah ba zai tabe ba duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya faɗa mana to an hasibtum an tadkhulul janna shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne walam ma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum tun Allah bai gane su waye ne suke yi da gaske a cikin ku ba wa ya'lamu sadirina kuma ya gane wanda suke da haƙuri a cikin wanda za su yi haƙurin bauta mar ba tare da sun haɗa shi da kowa cikin bauta ba daga cikin hanyoyin nasara a ainihin wato wannan duniya da lahira akwai iqamatu sala wal infaqu fi sabilihi subhanahu wa ta'ala sai da sallah da kuma ciyar da addinin Allah da al'ummar Allah da al'ummar manzon Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul ra'd Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazina sabaru tigaa wajhi rabbihim wanda suka yi haƙuri saboda neman yardar Allah wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga cikin abin da muka azurta su sirran wa alaniya a bayyane ko kuma a fili ko a boye wa yad'una bil hasanati sayyi'a suna tunkuɗe munana da kyawawa in aka yi maka mummuna sai ka tunkuɗe da kyakkyawa wa yadra'una bil hasanati sayyi'a Allah ya ce ulaika lahum uqubad dar waɗannan suna da gidan ƙarshe suna da gida na ƙarshe ita ce aljanna suna da gidan ƙarshe ita ce aljanna kamar ka tambayi Allah ma huwa uqubad dar menene uqubad dar ƙarshen gida ko gidan ƙarshe Allah madaukakin sarki ce jannatu adli ita ce aljanna ta zama yadkhulunaha wanda za su shige ta wa man salaha min abaihim da kuma wanda suka zama mutanen arziki daga cikin iyayensu su ma sun bi tafarki irin nasu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da wannan ayan ne malamai suka ce da kai da matarka da ƴaƴanka da ainihin wato iyayenka matukar kuka mutu akan tauhidin Allah Allah zai hada ku gida ɗaya a cikin aljanna Allah ka hada mu da iyayenmu a gidan aljanna ka hada mu da ƴaƴanmu da matanmu a cikin aljanna Allah ya ce zan zaunar da su da su da iyayensu da suka haife su da matan aurensu da zurriyarsu ƴaƴansu kai wasu malamai san faɗaɗa sun ce gaba ɗaya famulunku Allah zai muku wata da'ira duk ku hada a gurin da babba burodi da babba tintin duka sai a zo a haɗu ka san ba fulatin yana da wata ɗabi'a idan mutum yana kawo masa tsarabar tsarabar burodi daga ƙauye to idan babba ɗan ladi ne sai dai na taimar ɗan ladi sai koma taimar babba burodi eh fulani a yi ma aikin gafara to wannan shine da haka yace za a hada su da zuriyar su gabaki daya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku za su dinga shiga a kansu ta kowace kofa me suke ce musu salamun alaikum amintan Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum saboda hakurin da kuka yi yasa jama'a mu haƙuri, hakuri haƙuri, hakuri karantar yadu salihina babin da ke magana akan hakuri wani sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wata mata bakar mata ta zo wucewa sai ce bana ba ku labarin wannan matar ba abin da ya faru a gabanmu ita da manzan Allah ta zo wucewa busu-busu yanayinta a yamutse suka ce ba mu labari ya ce muna tare da manzan Allah matan nan ta zo ta ya ce ya rasulallahi ina da wata matsala ina so ka roka min Allah Allah ya yaye mu ya ce me ki? ta ce matsala ta shine nakan yi farfadiya farfadiya kan buge ni a ko'ina a kasuwa akan titi akan layi ko'ina ta ce to idan farfadiyar ta same ni har tsaraiti na na bayyana zani na ya sinte suke ɗina ya fita mutane su ga tsaraiti na sai na farfado na taso to sai kuma in ga yanayin da nake ciki ne ta kuka bana jin daɗi ka roƙa min Allah Allah ya yi mu sai manzon Allah ya ce in shi ite sabirti falakil janna in kin ga dama ki ya hakuri da wannan bala'in da Allah ya jarrabe ki da shi amma gobe kiyama kina da aljanna to kai aljanna wasa ce in shi iti sabirti falakil janna in kin yi hakuri ki yi hakuri amma za a baki aljanna sai ta ya rasulullahi na hakura abanda da cutata? Allah ya bani aljanna gobe kiyama hatta zuwa ya ta tafi ta ce ya rasulullahi ina neman alfarma yace na'am tace ka roka min Allah to in farfaɗiyarta ta zo kada tsare sai na ya dinga bayyana sai daga hannu yace ya Allah ka suturta mata ta lokacin farfaɗiyarta? wallahi marawacin ya ce suna ganin matan nan in farfadiya ta zo mata za ta faɗi ta ta birgima amma yadda ka san an wakilta wasu suna tattaro zanin ta da siket ɗinta haka za ka ga tana birgima ba abin da ya sake fita daga cikin jikinta idan tana farfadiya Imam nawu ya kawo wannan a cikin babin da ke magana akan haƙuri don samun aljanna to yanzu a nan gurin cikin suratul ra'adi Allah da ya karanto mana waɗannan abubuwan sai ya ce zai gaya wa 'yan aljanna mala'iku za su higa suna gaya wa 'yan aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartu saboda haƙurin da kuka yi sa kai ɗinnan nan yanzu ba mamaki akwai wata fasifa da ta dame ka ko kuma mu kaddara ma baka da wata jarrabawa ko rahin ka to ma waye bai da jarrabawa sai dai ta wane tafi ta wane to mu yi takadiru huwa cewa lalle kana daga cikin masu karancin jarabawar rayuwa iya zaman ka a Najeriya kaɗai ya ike ka jarabawa haka ne ko ba haka ba zaluncin shugabannin mu kaɗai da rashin zaman tabbas a Najeriya da yadda ake karkashe bayi da yadda ake azabtar da bayin Allah ya ishi dan Najeriya jarabawa to Allah ya ce idan muka yi hakuri za mu shiga aljanna sannan mala'iku za su zo suna cewa salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi fa ni'ima ukuba, dari ma da karshen gida irin wannan da Allah ya baku Allah ka ba mu aljanna ya Allah Allah ka danne zukatanmu game da zaluntar mu da ake da tutar da mu da ake yi ka ba mu haƙurin wannan abun kuma sannan ka kawo mana mafita ta inda ba ma zato ya Allah ya Allah duk wanda tunaninsa da gaske kuma jajirtacce ne game da yadda zai saita Najeriya da yadda zai saita kasa ta zauna lafiya ya Allah muna roƙonka Allah ka haɗa mu da wannan mutumin kowaye ne shi yasa wallahi ba magana ta siyasa ba Ko ajje magana siyasa jama'a kamar yadda nace muku mukan shiga harkar siyasa saboda ba zai yiwu ba muna masu da'awa ko baka da alaka da wannan mutanen akwai abin da wallahi in ya taso baka isa ka yi shi ba su za su yi kuma ba baka da alaka da su ba za su yi ba wallahi wannan ta sa dole mu mukan shiga wasu abubuwa don samarwa da al'ummar mu mafita don kawowa al'ummar mu sauki ya rage naka ka zage mu ko kar ka zage mu ya rage naka ka yaba mana ko kar ka yaba mana muna fata muna roko Allah ya mana hukunci da irin abin da yake zuciyar mu na yadda muke da kishin al'ummar mu da kishin yankin mu da kishin addinin mu in dai Allah ne zai hukunta mu ba kai ba to ranar sai da Allah ta zo da sauki wallahi ta zo da sauki yana daga cikin abin da nake zinzinawa gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa ya haya, duk da koce-koce da wasu suke akan wasu yanayinsa amma na rantsi da Allah ana buƙatar gwamna tsayayye jajirtacce wanda zai tsora kowa kan layi kuma wallahi sai ya bi na san ba ku yarda da ni ba kuma ba yadda kuka iya da ni wallahi eh wallahi ba yadda za ku yi da ni dan ba ku san me nake nufi ba ba ku san abin da ni na hanga cikin mulkinsa da jagorancinsa ba akwai abubuwa da yawa da wannan bawan Allah gwamnonin da suka gabace shi sun yi yunkurin za su yi wallahi sun gagara amma shi ya zo ya yi kuma ya zauna lafiya bari ba ku misali ɗaya kawai titunan da bawan Allah nan da kuma raya garin nan da yake zai yi ta fannin bayan pen resource akwai waɗanda sun yi yunkurin yin haka suka gagara nan nan gwamna dan kwambo yayi yunkurin yin haka Allah bai ba shi nasara ba jama'a haka akai ko ba haka akai ba mutumin nan yazo ce zai yi aka dinga bala'i a garin nan aka dinga tashin tashina aka dinga surutu tun da aka yi abin kuma abin ya zama kan saiti kowa ya ga abin ya dace kuma kowa sai ga baki ya shiru ka je gurin yanzu ka gani mai filin miliyan biyar a gurin ya koma miliyan ɗari da hamsin wannan alheri ne ko sharri ne ci gaba ne ko fi baya kar ma ku bani amsa in kun ga dama Allah kar ku amsa ni na san me nake faɗa kuma duk masani wanda ya san me yake wallahi ya san me nake faɗa to wani lokaci a harkar shugabanci sai an samu tsayayye amma fa akan gaskiya kuma akan abin da zai amfanar da al'umma akan abin da zai jawo ci gaban jama'a akan abin da zai raya gari a harkar tsaro a garin nan na rinƙe da Allah in ka ji faman da wannan bawan Allah yake yi wajen dakile yanzu ba kwa gwari gingimin da suka fara faruwa a su digare su mansur su wane ne abin ya lafa ko bai lafa ba ka tambaya me ya jawo ya lafa tsakaninmu da Allah muke magana ka bincika me ya jawo abin ya lafa ka bincika mu mukan bincike kafin mu yi magana akan wata matsala irin wannan saboda me saboda gudun karka je ka yi magana da ba haka take ba in ka ga wahalar da ya sha wajen tace wannan abun wallahi sai ka tausaya mishi to ana buƙatar shugaba ya zamanto jajirtacce kafaffe saboda najeriya sai da jajirtattu yadda muka lalace ba ma son doka ba ma son kaza na rantse da Allah in ba a samu tsayayyu ba ina mai rantsuwa muku da Allah kasar ba za ta zauna lafiya ba yanzu ma yayin tsayayyun na gaskiya yasa abubuwa suka taɓarɓare. nan nan muka ba da tarihin Iran daga cikin bala'in da muke tsorace wa kar Iran ya faru shine Iran ta ɗauki wasu matakai akwai ƙungiyoyi na ta'addanci sun fi dubuwa ne a cikin Iran amma gwamnatin kasar ta sa dokoki masu tsauri wanda ya sa kowa ya fita taitayin yi ba dama ka yi wani abu na ta'addanci to yanzu abin da muke tsoro shi ne wannan yakin kada ya ba waɗannan ƙungiyoyi na cikin gida dama na su fito da makamansu kuma bayan kammala yakin su yaki mutanen ƙasar kuma yanzu kenan jajirce da suka yi da tsayawar da suka yi sanda suka tabbatar kowa ya shiga taitayinsa alheri ne kasar ko sharri ne da kasar alheri ne amma yanzu ana neman sai an warga da wannan ɗauki nasar yan rufa'i a lokacin da ya mulki a kaduna lallai hakika akwai abubuwa da ya yi waɗanda za ka iya cewa an shiga haƙƙin mutane amma a lokaci guda kuma kowa san da ya biyu kowa san da ya shiga taitayinsa musamman waɗanda suka mai da kaduna wata kwata ta kashe 'ya'yan musulmi haka ne ko ba haka ba amma sanda mutumin nan ya saita su kowa ya shiga hayyacinsa idan mutum ya alkin alheri dole ne ka fara to ana buƙatar jajirtattu kafaffu ai ko yanzu daga cikin abin da ya sa suka saka yan rufa'i a gaba sun san cewa yana daga cikin mutane da in suka ce za su yi abu wallahi ba wanda ya sai hana su kuma in suka kafa kan abu matukar akan daidai ne to za su tsaya kuma sai sun tabbatar cewa abin yayi da aka bar shi ya sha iska to lalle za a samu matsala da aka gara a toshe shi a garkame shi jama'a najeriya ce wata ƙasa ce wacce take tana buƙatar addu'o'inmu tana buƙatar jajircewa tana buƙatar kasewa. hatta mu masu da'awa wallahi wallahi sai an samu kafafu daga cikinmu wanda za su tsaya su kwato wa al'umma yanci kada ya zamanto dukkanmu masu da'awa ba wanda yake iya fitowa ya gaya wa gwamnati abin da take ba daidai ba to shikenan duk mun bi yan yarima mun sha kiɗa kenan shikenan kasa ba za su taba zama lafiya ba al'umma ba za su taba samun sauki ba ba za a taba samun tsayayyu wanda za su kwato al'umma yancin su ba la budda a dinga samun wanda za su dinga tocin din waɗannan mutanen saboda su dinga fahimtar cewa fa kifi yana ganin ka mai jar koma muna roƙon Allah Allah ka ba mu kariyar duniya da lahira Allah ka tsare mana imanin mu ka tsare mana gaskiyar da muke kai ka tabbatar da mu akan ta ya Allah Allah ka cire mana son zuciya cikin duk abin da za mu faɗa ya Allah ka cire mana ra'ayi irin namu na son zuciya a cikin duk abin da za mu karanta wa bayan Allah Allah ka ba mu ikon yi wa kowaye adalci hatta wanda baya cikin addininmu ya Allah Allah ka ba mu ikon adalci cikin maganganunmu ka ba mu ikon faɗin gaskiya cikin maganganunmu ka ba mu ikon yin abin da ya dace cikin hudubobinmu da kuma ayyukanmu da ibadojinmu da abin da muke yi ya Allah ka zauna da mu lafiya a ƙasarmu ka zauna da mu lafiya a jiharmu ya Allah zaɓuɓɓuka da suke tafiya Allah daga nan zuwa shekara ɗaya iwar haka da yawa sun fahimci ina suka zo zosa akan harkar zaɓuɓɓuka ya Allah mun danka wannan abu a hannunka Allah ka zaɓo mana mutanen kirki ya Allah ka zaɓo mana bayi na gari ya Allah ka zaɓo mana wanda za su tausayawa mana su addinin ka ya Allah ka zaɓo mana wanda za su kalli wannan yanki namu na arewa da bala'in da yake suke su kokarin tsamo shi daga cikin masifar da take suke ciki ya Allah kamfanonin mu sun mutu ya Allah titunan mu sun wargaje ya Allah ba mu da wutan nefa ya Allah ba mu da magani a asibiti ba ma asibitocin ya Allah duk abin da ya zama na ci gaba ne al'ummar mu tana baya tana can koma baya Allah ka matso da mu gaba ya Allah ka kawo mana masu tausayin mu ya Allah muna roƙonka muna kamun kafa gare ka ya Allah Allah kai mana wannan tagomashi ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah